daidai haramar shiga sabuwar shekarar miladiya 2017 shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce waɗanda suka fara gajiya da salon mulkinsa za su ga sauyi a 2017 din ta hanyar amfani da kuɗin da efcc ta kwato daga waɗanda aka samu da almundahana shugaban wanda da alamu ya fahimci yadda mutane ke korafi kan tsadar rayuwa ya ta cewa ba zai taɓa cin amanar mulki da masu zaɓe sama da miliyan goma sha biyar suka ɗaura masa ba har yanzu ba mu san iyakar kuɗin da aka sata ba aka kai ƙasar waje waɗanda muka samu muka raruma shine za mu sa cikin kasafin ƙasa siyasa na baɗi kuma sauran mu samu 'yan sanda da jami'an tsaro su kai karansu a ga inda suka ɗauki kuɗin da bankunan da suka kai da gine-ginen da suka yi a saida su a kai su gaban alƙalai a ɗaure su. Wasu magoya bayan shugaban na ganin zai iya cimma nasarar ce kawai ta hanyar shigar da 'yan siyasa da ke kusa da al'umma a cikin gwamnatinsa. Ga ra'ayin ɗan APC ciro mambakan Daura. Ita siyasa ana yaɗa ta tun daga wadda ne zuwa lokal gamman zuwa state. So duk wannan wanda aka ba mukaman nan 'yan PDP ne. sun samu kuɗin ma koma za su yi yaƙe mu koma da kuɗin suke suna yaƙan mu kamar yadda suke yaƙan mu shekara goma sha shida ta wuce duka wanda wanda suke kan kujera ana gwanar da su yan PDP ne mabiyan su. Silimin baka kana nufin uh, kuma da kun samu gwamnati ministocin su rika ɗibar kuɗi yadda kuke zargin yan PDP ke a rika raba mutane. Ba haka bane ba ba magana ba ne misali yanzu aka ba minista gogaggen dan siyasa minista yana koma ƙauyensa salaran shi zai kasa shi uku kashi ɗaya ya ba iyalin shi kashi ɗaya wallahi na tabbata yan siyasa zai raba zai bada a raba domin a yaɗa da jam'iyya. Alhaji Garba Umar na daga waɗanda suka ta karkare a kamfen ɗin da ya gabata amma suke cewa mota ta bar su a tasha. Kowa ya kawo gudunmuwarsa walau ta karfinsa walau ta dukiyarsa walau ta guje-guje da rayuwarsa domin kawo wannan canji walau ta yi wa wannan jam'iyya da shugabanta kamfen birni da ƙauye ba dole ne ya zamanto kan na fara girgawa kanca na yi abu kaza ko wani ya yi abu kaza ba ina gani wannan abun ba daidai ba ne. Ba mamaki Aji Garba bai fi kawai raka tawagar kamfe ka riƙa yi ba alhali kuma da yawa talakawa ne waɗanda su suna so su ga canji ne suka zaɓi gwamnati ban gane ba ma nasu bayani kan cewa ni raka kamfen ne ba in ka gama cewa raka kamfen ka aido yana ra'ayi ne sai raka kamfen ko ba mai shiga kamfen ya fita ya bar abin da yake yi da rayuwarsa a ce kuma rakawa kawai yake ba shi da ra'ayi ba ba zai yi ba wannan kana so ka ce akwai irin ku irin ku da yawa waɗanda kuka yi aiki da kuke ganin gwamnati zuwa yanzu wata tana da ku ba a'a ni fa ba wai ina faɗan wannan abin da nake faɗa don wai ni karan kaina ba ne ko kuma dan ina da wasu a cikin zuciyata wanda nake ganin kan cewa kamar a biya su bane ba ma'ana su abin da nake faɗi dai kan cewa ita gwamnati ya kamata ta yi aiki tare da mutanen da suka dace suka san manufofinta akwai alamun komawa dandalin siyasa a sabuwar shekarar yayin da gwamnatin APC za ta shiga shekara ta uku cikin hudu na wa'adin mulkinta in Allah ya yarda Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya